jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta hamsin da takwas cikin suratu yunus yau kuma za mu tashi farkon aya ta hamsin da tara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون قل كتيد سوء أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق ku bani labarin irin abin da Allah ya arzuta ku da shi ya saukar muku min rizqin na arziki in ma kayan noma in ma kuma dabbobi da ubangiji ya baku me kuke yi da su ja'altum minhu haraman wa halala cikin wannan arziki da Allah ya ba ku sai wani bangare kuka mai shi haram wani bangare kuka mai shi halal ta hanyar ganin damar ku ta hanyar son zuciyar ku ba tare da Allah ya haramta muku ba da Allah ya ba ku dabbobi na gida su ne raƙuma da shanu da tumaki da hawaki ya halatta su gaba daya amma a gargajiya ta Qurayshawa sai suke haramta waɗansu nau'ika daga cikin raƙuma ko waɗansu nau'ika daga cikin shanu ko tumaki ko awaki su ce tunkiya iri kaza mai sufa iri kaza haram ne a ce ko tunkiya iri kaza mai sufa iri kaza haramun ne ga mazaje da mata ko haramun ne ga mata ban da maza wannan duk da son zuciyar ku ne wurin ka ce da su Allahu azina lakum shin ubangiji ne ba ku izinin yin haka ku dauki wannan dabba ku ce halal ce ku dauki wannan dabba ku ce haram ce ko ku dauki wannan nau'i na kayan noma ku ce halal ne wannan nau'i ku ce kuma ba haram ne Allahu azna lakum shin Allah ne muku izinin haka am ala Allah taftarun ko kuma ƙarya kuke kirkira ma Allah ta'ala wannan bayanin wannan ya gabata tun lokacin da muka karanta suratul an'am wajen fadin Allah ta'ala wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harth wal an'ami nasiban faqalu hadha lillahi bi dhamihim wa hadha li shurakaina فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون سألت وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم ويفترون سوى قرشان آيوين da suka biyo bayan wannan bayani ya gabata filla filla abinda aka faɗa a can shine nan Allah ke sake maimaita shi ma'ana dai kar ka halatta abu ko ka haramta abu da son zuciyarka sai in kana da madogara a shari'ance yunkurin haramta abu haka kawai ba tare da nassi ba to wannan kamar kana son ka yi tarayya da Allah ne cikin abin da yake ikonsa dai kadai dai shi kadai ke da ikon halattawa ko haramtawa abin da ayar ke nufi kenan وما ظن الذين يفترون على الله kariba yawmal qiyamah إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة منين إذا تمت أن تجيوا الله كريا منين إذا تنسوا دمدن إذا ساكما قلسوا يوم القيامة أرانا تاكي القيامة شو زمان سزاس جد دادي سنيوا الله تاكي sun haramta abin da bai haramta ba ko sun halatta abin da bai halatta ba inna allaha lazu fadlin ala nas lalle allah ta'ala ma abucin falala ne ga mutane ta yadda idan mutum ya yi laifi allah baya kama shi da azaba da gaggawa sai ya yi maka jinkiri ko ka samu tuba yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa mala'ikan da ke rubuta zunubi hakuri ne da shi jinkiri yake idan kai zunubi ka aikata barna sai ya shiru ya dan ya ji za ka yi nadama za ka yi istighfari za ka tuba za ka yi dana sani to ba zai rubuta wannan zunubin ba sai ya kyale har sai in shiru kamar ma baka san kayi ba ka ci gaba da harkokinka to sai ya rubuta maka a matsayin zunubi daya amma idan kai aikin lada nan sai a maza a rubuta shi kuma a ce sakamako goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun yasa Allah da rahama yake ga bayansa shine ma'anan inna Allah la fadlun ala nas Allah ma abucin fallala ne ga mutane ta yadda yake musu jinkiri baya gaggawar kawo su da azaba walakinna aktharuhum la yashkurun sai dai mafiya yawan mutane ba sa godiya ga Allah ta'ala ko kuma ka ce inna Allah la fadlun ala nas Allah ba abucin falala ne ga mutane ta yadda yake ba su arziki wani arziki na kayan noma arzikin noma wani arziki na ciwo kayan dabbobi wani arziki na kuɗi amma tare da haka aksarahum la yashkurun mafiya yawa ba sa yin godiya ga Allah dangane da wannan arziki da yake ba su ko kowanne ka fassara dai ayar na daukan wannan sallace ma'anoni ثلاثين وما تكون في شأن وما تتلو min من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفرقون فيه وما يعظم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر مفتر إلا في كتاب مبين وما تكون في شأن ka kasance ba cikin wani sha'ani na rayuwarka, ibada, ko zirga-zirgar neman arziki duk wani abu da kake ciki dai ba za ka kasance ba wa ma tatlu minhu min qur'anin ba za ka karanta wani abu ba na alqur'ani mai girma ko na wani abin karantawa wala ta'maluna min amalin babu yadda za a yi ku gabatar da wani aiki cikin ayyuka kowane irin aiki ne illa kunna alaikum shuhuda face sai mun kasance muna halarci a inda kuke ma'ana ubangiji na jinka yana ka kuma ya sa mala'iku waɗanda suke rubuta abin da kake aikatawa wannan ana nuna wa dan adam cewa kenan akwai wata ma'aikatar tsaro daga ubangiji subhanahu wataala su ne mala'iku da suke kula da kai babu abin da za yi wanda zai fata, wanda Allah bai ji ba ko bai sani ba ko bai gani ba babu abin da za ka aikata face sai mala'iku sun rubuta ba abin da za ka furta face sun rubuta ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wannan na nuna da ubangiji ke gamewa wato wajen ilimin sa dangane da dukkan halin da dan adam ke ciki illa kunna alaikum shuhuda face sai mun kasance a gare ku shuhuda masu kula da ku ma'ana ruqaba jam'i ne na raqib mai kula ko mai kiyayewa iz tufiduna fihi yayin da kuke shiga cikin al'amarin kowane iri ne na magana ne ko na aiki wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali zarratin babu yanda za a yi gurgudan kwayan zarra ta faku an rabbika daga wajen ubangiji zan to bai santa ba an gane ku ba gurgudan kwayan zarra da za ta faru fil ardi a cikin kasa wala fis sama'i ko asaba ayi wani aiki ko a yi wata magana gwargwadon ƙwayar zarra a sama ko a ƙasa wala asgar min zalika babu abin da yake mafi karanci daga wannan wala akbara babu abin da yake mafi girma daga wannan illa fi kitabin mubin ce sai yana cikin littafi rubutacce shi na lokacin mahfuz duk abin da muke yi a gidan duniyan nan da abin da kowa ke yi yana rubuce a lokacin mahfuz cewa da za mu yi kaza za mu aiwatar da kaza a yau irin wannan ranar cikin watan Ramadan din nan a yau wato 20 ga wata za mu zauna a nan zamu yi irin wannan darasin yana rubuta Allah ya mahfuz tunturi. wannan na nuna gamewar ilimin Allah ga kowane sako da kowane sashi daga cikin sashi rayuwar mu abinda duk muke ciki Allah ya sani ba mu kadai ba har abin da dabbobi ke ciki tunda ubangijin da ba zai manta ba da tinkiya da ta soki tinkiya yar uwarta ko rago da ya kai karo ga rago dan uwansa ba ranar tashin kiyama idan an tashi rago mai kaho da ya soki maran kaho sai an yi kisasi a tsakanin su a ranar tashin kiyama to ballantana dan adam da ya cuci dan adam ballantana wani ya cuci wani wata ta cuci wata ko wata ta cuci wani ko wani ya cuci wata ko wasu su cuci wasu wannan duk ubangiji ya game da komai wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين abu busasshe fa na ganye itace da zai fado ko danye ubangiji ya san ya fado yanzu itace na nan kawai na cikin masallacin nan nawa ne kowane ganye dai da zai fado ubangiji ya sani idan danye ne idan busasshe ne kididdigar komai yana wurinsa duk abin da yake cikin halittu na ruwa da wanda yake sarari duk ubangiji ya sani wannan an yi haka domin a nuna wa dan adam babu yanda za a yi kaje ka kubucewa Allah duk inda ka nufa ubangiji na ganin ka akwai ranar da Imam Malik ibn Anas ya kira ya ɗalibansa zai ba su jarabawa ya zo aka tara waɗansu tsuntsaye ko kaji ko kuma 'ya'yan hila ko zabi kowane mutum aka ba shi kaza ɗaya da kuma wuka aka ce ka je inda ba wanda yake ganin ka ka yanka sai ka zo kowa a bashi kaza da wuka a ce je inda ba wanda ke gani shi yanka wani idan aka bashi ya shiga daki ya rufe ya yi karkashin gado ya rufe da barbo ya yanka ya zo yana so ya samu credit <laughs> wani idan aka bashi ya hau doki ya tafi can bayan gari inda ba kowa ya yanka wani ya shiga kogon dutse sai wani yaro ya shiga daki ya rufe ya kulle window ya yi menene ya fito da kazarsa da ranta sauran ku kowa ya yanka tashi ya so kuma malik ibn anas ce kai dan kai ne dole kowa ya yanka tashi kai kuma ka kasa yanka taka yace yo ai ka ce mutum yaje inda ba wanda yake gani ni ko na san ba inda zan je a duniya inda Allah bai gani ba sai to kai ne ka ji jarabawa yake duk sun da sauran gaba da wanda ya shiga karkashin gado da wanda ya shiga menene da wanda ya rufe da wanda ya bar gari ya je wani gari ya kama hotel ya shiga ya rufe duk kowa da Allah ya gani haka ne ko ba haka bane da wanda ya a gida da wanda ya fita waje kowa dai Allah ya gaishe ma'ana dai wannan da ya je ya dawo ba tare da ya komai ba shi ya ci jarabawa to wannan na nuna gamewar ilimin Allah game da komai shine wala asghara min zalika wala akbara illa fi kitabin mubin ko mun kankanta abu ko mun girman sa yana cikin littafin mubin sallallahu ala inna awliya Allah la khawfun alaihim ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا كسول لا كجي إن أولياء الله للي وليا الله إذا أكتي وليا أنا نفي مسو يا الله دومن كلمة دقاء الولاية دي الولاية إتتي المحبة للي وطن دفك مسو يا الله لا خوف عليهم باب جنس وروتا رد wala hum ya'zanun sannan ba za su yi bakin ciki ba allazina amanu idan kana son ka san su wane ne waliyan Allah su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma suka kasance suna da takawa ga dukkan mutumin da yake so ya zama waliyi sharadi bi kawai Allah ya baka kai imani ka zanto mai takawa imani kuma an ambace da yake cikin hadisi na sahihi muslim hadisin jibril da yake ba na labari dangane da imani yace al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi wannan rukunan imani guda shida idan ka rike su sai kuma ka bi dukkan sufofin da Allah ya zana da mummunai kowanne kana kokarin ka yi aiki da wannan sufofin ka ga sun shiga jikin ka gurgurdan hali ubangiji ya zama sufofin mummune suna sauraron karatun alqur'ani ubangiji ya zana sufofin mummune idan an musu wa'azi zuciyarsu suna karyowa allazina idza zukira Allah innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun mummune suna tsare sallah suna bayar da zakka allazina yuqimuna as-salah hatta wa ma razaqnahum yunfiqun mummune suna kaza duk sufofin nan sai ka bi su daidai kana kokarin yi kuma mummuni shine wanda duk lokacin da zai magana yana kintata ya gani shin alkhairi ce sai ya faɗa kishiyar alkhairi ne sai ya kame bakinsa saboda annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut mummuni kuma yana girmama hakkin makocinsa yana kare martaban makocinsa makocinsa idan wata musiba ta ta same shi yana zuwa ya jajinta masa in wani abin farin ciki ne baya masa kyashi zuwa yake ya taya shi murna ko da mai hali ne ko mara hali ko da yana da mukami ko da bai da mukami dan annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu irin sufofin da annabi ya ambata cikin sufofi na mamane sai kai kokarin hada su yanzu ka zama mumuni to kuma sai ka samu takawa to menene takawa kuma shine kiyaye dokokin Allah to waɗansu suna siffanta takawa da cewa idan ka samu imani kuma ka ƙara waɗansu ayyuka da aka lissafa bayan imani to shine zaka zo mai takawa wannan ku zaka fahimta ka cikin faɗin Allah ta'ala laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi ita an ku na imani guda biyar ne a wannan ayar a hadisi guda shida wannan guda biyar din da ke cikin nan sai ka samo wata aya cikin suratul kamar da Allah ta inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar sai ka hada sun zama shida to ka samu rubunan imani da ake bukata to sai ka ci gaba wa atal mala ala hubbi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil dukiyar da kake so ita ka dauka ka bayar idan riga ce kana cikin kwalliya da ita kana jin dadin ta ba sai ta mutu ba sai ka bayar idan abinci ne wanda yake mai kyau an dafa a gidanka shi ne kuma za ka ɗauka daga cikin mai kyau ɗinka ba almajiri ba kwanan ne ba wanda ya lalace wa asal mala ala hubbi zawil qurba in zaka bayar da abincin ko duk wani abin da zaka bayar irin wanda kake so zaka bayar da ma'abuta kusan dangi yayye kanne ƴaƴan yayye ƴaƴan kanne dangin ka makusanta wal yatama wal masakin da marayu da ko miskinai mabukata wa min as-sabil da matafiya wasa'ilina da wanda suka zo suka roke ka saboda matsala ta taso musu an rubuta musu magani a asibiti ba su da abin saya ya zo ya kawo maka daɗi sai ka ɗauka ka bashi gwargwadon abin da kake da in ba ka da abin gaba ɗaya ka bashi rabi in ma kana da akwai ba ka da niyyar bayarwa gaba ɗaya bayar da rabi ko kake dai musu uku in ba ka da abin da zaka bayar to kar ya rasa fuska kyakkyawa a tare da kai fuska kyakkyawa din da zaka yi ta masadaka ce ko da baka da abin da zaka bashi wa fir riqabi wa aqama salata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirin fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al ba'th ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaquna wa ulaika humul wanda suka hada da abin aka ambata a baya sune masu takawa to imani ga takawa ta samu ka zama waliyin Allah in ma ke mace shi kika samu wannan kin zama waliya kada ku dauka waliyi dole sai yana da karama ba lalle bane bai zanto wali na da karama karama wani abu ne da ubangiji idan ya ga dama ya girmama bawa da ita idan kuma ya ga dama ba sai ya bashi ba kuma karama wani abu ne wanda shi waliyi baya sanin yana da abin sai abin ya faru duk mutumin da yace yana da karama kuma yana daga cikin karamarsa gobe za a yi muku ruwa to kariya yake ba waliyi bane ba duk mutumin da yake yana da karama kuma yana daga cikin karamarsa zai zo ya hau teku kuna gani ya shimfida tabarma ko darduma akan teku ya rinka tafiya to matsafi ne yanzu kokari yake zama musulmi ma tukuna ba ya zama wali ba dan ka'idan karama mai ita baya gane yana da ita sai ta fare ga ga abin da sahabin annabi ya faru karama ta faru bai sani ba gare Usaid bin Hudayr lokacin da yake karanta suratul Baqara yana cikin karantawa ba mala'iku suka sauko ba haske ya sauko yana saukowa dokin sa na zabura sai ga doki na zabura bai san abin da ke faruwa ba yana zuwa wajen sai ga wani ya haske yayi sama tun yana gani har ya bacci bai san na ne ba gari ya waye je ta maki Allah ga abin da na gani a je da dare sai ce tilka mala'ikatu danar da sautika mala'iku ne suka sauko don su ji karatun Qur'anin ka kana karanta suratul bakara. akwai karama da wannan girma sai mala'iku su zo su saurari karatun al ka amma ya san abin da faru ko sai da annabi ba shi labari to shi yasa karama ba a takara da ita duk wanda ya takara yace gobe zan yi kaza ko zan yi muku kaza to wannan ɗayan biyu ne ko dai zanto annabi ko zanto matsafi annabi shi ke takara wannan mu'jiza kenan a ce ya ce kuma zai kaza kuma kaza din tafa a kawo ruwa kofi guda rundunar yaki guda annabi ya tsoma hannunsa a cikin ruwan ya zare ya kasance rinduna guda ta yaki kowa ya sha ruwan ya koshi ya rage a kawo nono kofi guda abu da na jin yunwa ana kawowa ya dauka annabi zai bai sai ce da wa da gani a masallaci sai ce wani da wani ce duka kirawo su abu da ran sai bace to yanzu da sun nono kuma sai kirawo wani da wani ya zo da dan kofin kuma banda abin annabi ya bani in shin mana ya an kirawo wani da wani kuma Haka sai aka yi dodo mabukata ga suna a masallaci suka taruwa gidan annabi nono kofi daya annabi ba wanda ya sha ya ba wanda ya sha ya ba wanda ya sha kowa ya fara tace ka mu ce yi eh, abu guda kuma yana saurare ne idan an ce nono ya kare eh, sai annabi ya karba ya ba abu hurairah ce kuma kai ma sha ya sha ya sha ya sha nono yana da yadda yake yace kana sha yace wallahi la ajidu minhu maslaka ce babu inda za a sa ko cokali da ya na riga na koshi ya ma'aikin Allah to yanzu kaga wannan menene mu'jiza ce saboda haka abinda annabawa suke zuwa da shi na gagar koyo wanda wani ba zai iya kwaikwayon su ba sai a ce masa mu'jiza abinda waliyai za su samu irin abinda wani baya iya kwaikwayon su yanzu kai ka zo ka karanta suratul bakara ba ka tabbata mala'iku sun zo ko ba su zo ba saboda haka irin wanda mutane ba za su iya kwaikwayo ba wannan sai a ce masa karama bambanci tsakanin na annabawa da na waliyai na waliyai ba sa sanin abin zai faru ko ba sa iya takara da abin annabawa ko suna iya sanin zai faru kuma suna iya takara da abin kafin faruwa su ce zai faru to abin da kuma ya faru mutum ne ba annabi bai zo ce za a yi kaza kuma kaza ya faru to wannan ba karama bace ba dabo ne kawai an gane ko da aka wani ke cewa idza ra'aita rajulan yatiru wa fawqa ma'il bahri kad yasiru wa lam yakif inda hudud ash-shar'i fa innahu fa innahu mustadrajun aw bid'i yace idza ra'aita rajulan yatiru in kaga mutum kawai yana tashi sama har kawai kaga mutum ya tashi sama wa fawqa ma'il bahri kad yasiru ko kaga yana tafiya akan ruwan teku ko ba cikin kwalokwalo ba cikin jirgin ka yana takawa da takalman sai na tafiya wa lam yakif inda hududi shar'i bai tsaya ba inda shari'a ta ce yi na yi bari na bari fa inda hu mustadrajun aw bidi kawai Allah ya masa istidraji ne da yake sanar da darajuhum min haythu la ya'lamun sati yake kawai Allah ya dakata masa ne akwai ranar kin dillaci akwai ranar da za ta ɓaci saboda haka waliyan Allah ba sharadi bane sai sun tashi sama ba ma wani wali da ya taɓa tashi sama babu shi waliyan Allah imani ake son su yi waliyan Allah su zanto masu takawa kuma walitaka ba ta da iyaka daga nan har ya zuwa Allah ya tashi kiyama karshen musulmin da zo bayan kasa da su ma waliyan Allah ne kowane mamuni waliyan to kai yanzu da an ce ma kai waliyi ma ka ce kai ba waliyi bane ba to me kake nufi an ce kai masoyin Allah ne sai ka ce kai ba masoyin Allah bane ba me ka zama magiyin Allah ba kenan ka ce kai ba masoyin Allah bane ba ma'ana ba ka san Allah ke idan aka ce baiwar Allah ke waliya ce kike ce a a wali ta kasan ani ba waliya bace ba kin ce ba ki san Allah ba kenan don abinda kalmar wilaya take nufi kenan al wilaya haka take nufi allazina amanu wa kanu yattaqun akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dan kara bada haske akan wannan aya Imam nasai ya ruwaito shi cikin kitabun tafsir dinsa haka Imam Tabari a cikin tafsir dinsa haka Abu Ya'la haka Ibn Hibban duk sun ruwaito wannan hadisi mai hadisin ke cewa Abu Hurairah ke cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sai da mutum tabbata gare shi ya ce inna min al-ibadi ibadan lalle a cikin bayi akwai waɗansu bayi na musamman ya yaghbituhum al-anbiya wa shuhada annabawa idan sun ga halin da suke ciki za su rinka jin su ma ina su samu irin wannan haka kuma shahidai in sun gani za su rinka musu giffa cewa ina ma muna da makamancin abin da wani ke da shi qila man hum ya rasulullah sai aka ce su waye waɗannan ya ma'aikin Allah qala annabi ce hum qaumun tahabbu bi ruhillah su ne mutanen da suke kaunar juna saboda Allah an gane ku ala ghairi amwalin wala suna ƙaunar juna ba dan wata dukiya da suka baiwa juna kyauta ba ba dan wata dangantaka ta haifayya ko ta jini da ke tsakaninsu da juna ba wujuhuhum nur waɗannan mutane fuskokinsu za su tashi suna kyalli yani alama nadira min nur za su tashi ranar tashin kiyama akan waɗansu mimbari mimbari na haske la yakhafuna in khafan nasu ba za su ji tsoro ba yayin da mutane suka ji tsoro wala yahzanuna in hazana nasu ba za su samu kansu cikin bakin ciki ba in mutane sun yi bakin ciki Sun matala hadhihi ayata ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun sannan annabi karanta wannan aya yanzu waye waje yake nan masu kaunar juna kaunar juna saboda me saboda na baka ko dan saboda ka bani saboda Allah kila ta iya wa kayan mun wani laifi ni ni kaiwa ni kadai amma kana bin Allah sai in kaunace ka in manta da laifin da kai kila na ni maka laifi ni karan kaina a matsayin na dan adam sai ka manta da laifin da ne maka ka kaunace ni tunda ina son Allah ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila na dambe ka bashi ka hana ni duk da haka wannan ba zai yanke alaƙa tsakanin mu da kai ba kila ka nema aure na hana ka kila na nema aure ka kana ni duk wannan ba za ta sami yanke abuta da juna ba dan hana baki kawai sai ka zara dan wanka ka ce a ah, shi shikenan ba za ka bi sallah ba ba zai kaza ba dan ya hana ka baki ai ba zai yiwu ba kai za ka gina abin ka ne akan Allah yana son Allah da manzansa magana ta kare inda zai baka fanta ba sama inda dai baya son Allah da manzansa ba ruwan ruwanka dai ka karba kawai ka soke aljihunka ka amfana da shi amma ba dan kana kauna tunda baya san Allah baya san manzansa to dan haka waɗannan su ne waliyan Allah waɗanda wato suke kaunar juna saboda Allah to kaga wannan hadisi na annabi ya faɗa mana waɗansu siffofi ne daga cikin siffofin waliyan Allah sauran kuma su ne waɗanda muka faɗa a baya da sauran waɗanda ayoyin alkur'ani suka kawo da waɗanda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka tara ya rage mu ce waɗannan mutane da annabi ya ce annabawa da sahidai ma za su goraci samun su a matsayin su shin dan saboda matsayin su ya fi matsayin da annabawa suka samu ba haka bane ba idan akwai addu'a a jikin ka wani lokacin baka ganewa wani ne ke ganewa haka ne ko ba ka bane ka gane a danka da kanka wani ne zai gane maka shi to wadannan mutane suna da ado annabawa na da ado adan annabawa ya fi nasu amma tun da su annabawa ba su hararo nasu da kansu ba sai wani ya gani ya ba su labari idan sun ga adan waɗancan sai su ɗauka na waɗancan ya fi nasu har su rinka kuratar su amma ba dan nasin ya tuna annabawa ba wane su ba su kai wannan matsayin ba dan wadanda suna fakewa da wannan hadisin kuma sai su kara ba wali ya dan martaba su ai shi wali ya fi abin nan ya ya fi manzo ko ya ya fi annabi akwai wanda suke da wannan karfin halin da jarun tadin da suke faɗin irin wannan maganar su ce wali ya fi annabi tun daga shi annabawa ma za su korafi su gansu a matsayinsu sun manta da cewa ka iya sa riga mai kyau wani talaka ya sa riga mai karancin kuɗi amma ya samu tela da ya masa fasalin dinki mai kyau da ya sa sai ta masa kyau sai ka gani sai kake buri kai amma dai wannan kan yayi kyau waye maka wannan dinkin shin dan saboda ya sa ya kuna ka tsada ai inda za a zo a na ka din yaki to amma kai baka ganin jikinka to ta irin haka zaka fahimci wannan hadisin ba yadda waɗancan suke faɗa ba sai Allah ya ce lahumul bushra fil hayati الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لهم البشرى كما سوى ليدن ننسنا بشارة كما سمم في الحياة الدنيا رايور دنيا وفي الآخرة تكما الاهرة لا تبديل لكلمات الله باب يندزا ايكا تنجه كنشن ka الله hukuncin da wannan alkawali na Allah baya tashi zalika huwa al-fawzul azim wannan kuma shine rabo wanda yake mai girma to malamai sun yi sabani dangane da bushara da aka ce waliyai suna da ita a duniya da lahira akan maganganu daban-daban waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da bushara shine kyakkyawan mafarki da mummuni zai gani ko za a ganan masa wannan akwai hadisi akan wannan wanda Imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito cewa idan mummuni ya fi kyakkyawan mafarki na wani sakamako da zai samu a lahira ko wani ya gane masa ce na ganka a cikin mafarki kana cikin wani hali na yalwa to wannan tana cikin bushara da Allah ke biyo waliyansa tun a gidan duniya wato mafarki kyakkyawa kenan waɗansu suka ce a'a bushara da ake nufi a nan gidan duniya shine lokacin da mala'iku za su karɓi su za su yi musu bishara innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة tun anan duniya mala'iku za su ولا يكون رسول كما بشارة يكون يم الجنة mala'ika za su sauka idan mutum ya zo mutuwa mamu ne mala'iku za su sauka da fararen fuska kamar yadda annabi ya ambata cikin hadisi ran ne za su zo gabanka su kwanta su tsaya a gabanka a ce da ranka ukhriji ayyatuha ar-ruhu at ba. ila rauhin min Allah wa ridwan wa rabbin ghairi ghadban fito yake wannan ruhi yake wannan rai sarkakakkiya wadda ta sarkaka daga shirka daga bid'o'i fito zuwa ga wato ainihin wata nemar ubangiji da yardar ubangiji fito zuwa wurin ubangiji wanda yake ba zai fushi da ke ba to wannan shine bushara ɗin da yake lahumul bushra fil hayatid dunya an gane ko akwai hadisi cikin sahih muslim wanda imam ahmad bin hanbal ma ya ruwaito shi wannan hadisi a cikin sa shi kuma za a fahimci abin da ake nufi da bushara abu zarri ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da shi ya ma'aikin Allah akwai lokacin da muni zai yi aiki na gari yayi ba dan kowa ba sai dan Allah amma sai yan uwansa mummune su rinka yaba masa ba tare ma da ya sani ba ba tare da cewa shi ya bukaci yaban ba shin menene matsayin wannan yaban zai iya sa mutum ya rasa ladan aikinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal tilka bushral mu'min wannan ita ce bushra da ake gaggawtowa mu ne a gidan duniya wannan ba zai lalata masa aikin sa bushara ce da Allah ya dahu bushra fil hayatid dunya to dan haka bushara a rayuwar duniya ko dai ka ce mutum yayi aiki na gari yan uwansa mamune su rinka yaba masa ba tare da shi ya bukata ba ba tare da shi ya nema hakan ba to wannan bushara ce da ake biyo mummuni ko mutum ya mafarki na gari domin duk kyakkyawan mafarki shi ma bushara ce ubangiji ke biyo mummuni idan mutum ya mummunan mafarki kuma wannan daga shaytan ne idan ka farka sai ka yi isti'aza ka yi a'udhu billahi har so uku ka tofa a hagun dinka yadda annabi ya nuna kenan sannan idan mutum yake kyawun mafarki kar ya faɗawa kowa sai wanda yake kauna wanda ya san ba zai masa hasala ba mummunan mafarki ko ba a san faɗawa kowa in dai kai mafarki ka sha wahala a cikin mafarki to karka ba kowa labari a barka za su gashin da kar a fike ta wannan shine yadda sunan annabi ta nuna mana da aka yi lahumul bushra fil hayatid dunya to wa fil akhirah da aka ce suna da bushara a lahira shine lokacin da mala'iku za su gamu da su la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun mala'iku za su gamu da su bayan fitowa daga cikin eh, daga cikin kaburburan su suna cewa ko dai kar ku dame kar ku yi bakin ciki domin yau wannan yinin naku ne ma kamar dan ku aka yi wannan yinin yinin ku kenan da ake muku alkawari za ku samu shiga aljanna dan haka dai wannan bushara za ta yi a duniya za ta yi a lahira kuma gurgurdan yadda malamai suka bambance ta to a ƙarshe Allah ce zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo mai girma sai Allah ce wala yahzunka qawluhum إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ولا يحزنك قولهم maganganun da kafirai suke yi kada ya يبقى maka rai su ce maka kai mai sihiri ne su ce ma ne su ce ma ne duk wannan kare dame ka innal izzata lillahi jami'a daukaka ga Allah take gaba shi ke mallaka shi ke bada daukaka ga wanda ya ga dama yu'izzu man yasha wa yuzillu man yasha saboda haka karka da duk abin da za su faɗa maka shine innal izzata lillahi jami'a huwa as-sami'ul alim kuma shi Allah mai ji ne dangane da abin da mutane ke faɗa al-alim kuma masani ne dangane da abin da mutane ke aikatawa idan ka zo karanta wannan aya ana so wala yahzunka qawluhum kai wakafi sannan ka tashi innal izzata lillahi jami'a dan shi zai fi ba da cikakkiyar ma'ana amma idan ka ce wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a kana nufin faɗin da suke cewa ɗaukaka ta Allah ce gaba ɗaya kare makanta makare wato annabi na damuwa idan an ɗaukaka ta Allah ce gaba ɗaya kada ai baya damuwa wala ya hazunka qawluhum jumla ce mai zaman kanta sentence ne mai zaman kansa baya da alaka wanda zai biyo baya innal izzata lillahi jami'a sabuwar jumla da ba ta da alaka da farko da haka a wurin karatu sai ake cewa wannan wakafi ne lazim idan ka zo wajen ka tsaya kai numfashi idan ka rarrabe tsakanin jumlolin kar ka hada su su haifar da ma'ana wanda ba ita ake nufi ba kuma sai Allah ce ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillah شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون ألا كسول ركدي إن لله من في السماوات ومن في الأرض lalle duk abin da ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa mulki ne na Allah gare shi shi kadai wani baya tarayya da Allah wajen mallakarsa وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء waɗanda suke kira waɗanda suke koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala wato ba abin da suka rika sai kishiyoyi ga Allah bayan ko Allah baya da kishiya in yattabi'una illa zan babu abin da suke bi sai zace zace amma ba su da tabbas cikin wanda suka rika cewa zai amfane su wa inhum illa yakhrusun kuma inhum su nan ba abin da suke ciki illa yakhrusun fati suna shafe fadi هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون هو الذي جعل لكم الليل وبنجي شيني wanda yake sanya muku dare litaskunu fihi domin ku samu وجعلنا الليل لباسا كو والنهار مبصرا كما ubangiji shi ke sa muku yini ya zanto mai haske ai za ibsarin da yini ne da rana ne kuke samun daman gani kuke samun daman hango abin da ke nesa na wajallan nahara fa In na fi zalika lalle a cikin wannan abu na gudanar dare da rana gudanar muku da dare da rana la ayatin akwai ayoyi li qaumin yasma'un ga mutanen da suke saurare yayin da ake fadakar da su qalu takhadha Allahu walada subhanahu wal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ard in min سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قالوا سوما سشركا سكتي اتخذ الله ولدا وبنجد ياري كده هكا يهود سكتي وزير دم الله ني نصارى يم شنكم سكتي النبي إيسا دم الله ني wanda suke ko mutanen maka na lokacin annabi suka ce mala'iku su ma ta'ya mata su shiga Allah shine ittakhadha Allah wanda suka ce wai Allah ya rike da sai Allah ya ce subhanahu sarki ya tabbatar masa ma'ana ya fi karfin rukunta domin rukunta na nuna gajiyawa ta fuskar ubangiji ta'ala kai dan adam kamalar ka shine ya zanto kana haihuwa kamalar ubangiji kuma shi ya zanto ya sarkaka daga haihuwa kai dan adam kamalar ka shine ka yi barci idan ka samu kwana biyar baka yi barci ba dole sai ka je ka ga likita shi yo kwana biyar ba dan ba kamalar Allah ko baya barci la ta'khudhu sinatun wala naw dan haka kada ka yi kiyasin Allah da kanka ka dauka duk abin da yake kamala a wurinka kuma shine kamala a wurin Allah ba haka bane ba akwai abin da a wurinka kamala ne amma in ka jingina Allah ya zama na kasu saboda haka suka ce wa Allah ya rike da Allah ce subhanahu sarki ya tabbatar masa ma'ana ba shi da abokin tarayya bai rikida ba bai mata ba mattakhadha Allah sahibatan wala walada huwa al-ghaniy shi Allah shine mawadaci wadata ta gaba daya mu kuma mu ne talakawa talauci na gaba daya duk abin da muka mallaka mu talakawa ne ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku ne fa ko duk wanda ba Allah ba ghaniyun bi ghairihi la bi wallahu ta'ala ghaniyun bi zatihi la bi ghairihi wannan shine bambancin wallahu ta'ala ghaniyun bi zati Allah mawdaci ne shi da karan kansa baya bukatan wani abu amma dan adam kuwa ko duk wani wanda ba Allah ba ghaniyun bi ghairihi wadatarsa da wanne ba da karan kansa ba mai kuɗi wadatarsa da kuɗinsa in ba kuɗin shi ba mawdaci bane ba an gane ku wadatarsa da barorinsa da yaransa da kamfanoninsa da rumfar kasuwansa da mukaminsa yana wadata ne da wani abu in ba wannan abin shi kuma shi kenan babu shi duk abin da mutum ya mallaka ranar da aka ce kawai direbobin gida sun yajin aiki masu baiwa fulawa ruwa sun yajin aiki zai iya ja da kanshi ko zai iya ba fulawa ruwa da kansa ba zai iya ba idan fakir kuwa mabukati ne yana da bukatar su waɗannan da suke ba kowa din ba yana bukatar su rayuwar shi ba za ta tafi daidai ba dole sai da su dole sai da direba dole sai da mai baiwa fulawa ruwa sai da mai tuka mota sai da mai yote fa ne sannan rayuwar ta tafi daidai sai da wanda zai je siyo kananzir in aka sai ɗaya daga cikin su yayi yajin aiki to shi ka shiga uku cikin dare idan rashin lafiya ta kama ka tsakiyan dare duk ba sa nan sun tashi daga aiki kowa ya tafi gidansa wanda ma ke kwanan shago ya tafi shagonsa kai kadai ya zaka yi zaka ji kana da kishirwar san su a lokacin da ashe suna da muhimmanci a rayuwar ka kenan to kenan bai kamata ka wulakanta su ba ya kamata ka dauka su ma yan adam ne ubangiji ne ya hikimar su a ka sai kana kama saboda wata hikima da shi ya gada ma ba dan dabaran ka ba ina cikin sako wanda ya fi ka shekaru amma yana kasar da kai inda shekaru ke sa a yi tunani a samu abin da shi ne zai zama sama kila cikin sako wanda ya fi ka ilimi ya yi karatun zamani yana karkashin ka kai baka yi za karatun zamani ka shiga aji ba amma Allah ya dora ka a kansa to saboda ka wannan ganin dama ce da hikima ta ubangiji duk dai wanda ba Allah ba fakiri ne domin mabukaci ne Allah ko huwal ghaniyu shi ne mawadaci cikakkiyar wadata lahu ma fi samawati wa ma fil ardi abin da ke cikin sammai da ke cikin kasa don nasa ne in inda kun min sultanin an gane in inda kun min sultanin ba ku da wata hujja dangane da abin da kuke yi Allah duk abin da kuke kai na shirka ko na bijire ma Allah ba ku da wata hujja da za ku gabatar a taquluna ala ma la ta'lamun shin yanzu ko rinka fada wa Allah abin da bai dace ba ko ce masa yar gida bayan ko bir gida ba sai ce mi qul innal ladina yaftaruna ala allahi kadhiba la yuflihun mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nuziquhum al'azab ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون قل كتيد سوء إن الذين يفترون على الله الكذب للي ودن دسكي كركلا قريات دينجنا مع الله ko su jingina masa da ko su jingina masa abokanan tarayya ko su kago wani abu cikin addinin Allah wanda Allah bai ce ba su ce Allah ya ce ko su ce annabi ya ce duk wannan suke suna cewa ya kunna lalle waɗanda suke kekira ma Allah ƙarya la yuflihun ba za su rabota ba gobe kiyama har sai sun samu tuba daga nan Allah ce mata'un fid duniya wata 'yan rayuwar duniya ce kankanuwa kuke ciki summa ilaina marji'uhum sannan su zuwa gare mu ne summa nuziquhum al'azaba shadida sannan ko mu dandana musu azaba wadda take mai radadi bima kanu yakfurun saboda yadda suka kasance suna ce ma Allah ta'ala واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقالي وتذكيني بآيات الله وتذكيني بآيات الله فعلى الله الله توكلت فأجمعوا أمركم فأجمعوا أمركم وشركاؤكم ثم لا يكن أمركم عليكم ثم لا فأجمعوا أمركم فأجمعوا أمركم وشركاؤكم لكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ثم قضوا إلي ولا تنظرون واتل عليهم تاوى الأمر كنين زو نبع نوح لابار أن نوح عليه السلام iz qala liqaumihi yayin da annabi nuhu ya rinka fada wa mutanansa yace ya qaumi ya ku mutane na in kana kabura alaikum maqami in har zamana a cikin ku ya riga ya yi muku nauyi ya yi muku zafi kuna ganin na dame ku wa tazkiri bi ayatillah tunatar da ku da nake da ayoyin Allah da hujjoji da dalilai na shari'a in har wannan ya dame ku fa alallahi tawakkal ni dai na dogara ga Allah duk abin da za ku yi ku je ku yi ba zan dawo ba ku je ku yi kulle kulle ko ku yi makirci ko ku yi wani yunkuri fa ala Allah tawakkaltu ni dai na dogara ga Allah fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum fa ajmi'u amrakum ku je ku tara al'amarin ku gaba daya wa shuraka'akum ku tara dukkan abokanan da kuke hada su da Allah wajen bauta ku je ku tattaro su ma'ana ku kulla niyya shine ajmi'u amrakum ku kulla niyya a cikin zuciyarku ku taro shiraka'akum waɗanda kuke kira kuna tsammanin cewa za su kawo muku amfani ko su ɗauke muku cuta sun malayakun amurkun alaikun gummatan sannan al'amarin ku da za ku yi min a wato eh, amurkun alaikun gumma kar ku mayar da al'amarin da za ku yi min ya zamanto wani abu na ɓoye ko ya zanto wato wani abu da ke cikin asiri kar ku ji tsoron komai ku fito da shi fili ku yi min da abin da za ku yi sun maƙazu ilayya sannan kuma ku gama da ni ku zartar da abin da za ku zartar zuwa gare ni wala tun tunzirun kar ku yi min jinkiri dan saboda lokacin da ya musu wazi sai ake masa barazanar a ya rabu da waɗannan gumaka ya rabu da wudda da suwa'a da yabus da yauka da nasara cuta za ta kama shi a karewa tattalin arzikin kasa za ta kama shi a zai fada kasuwanci duk ake tsorata ci Ita to in kuna zamanin wannan yadda ku kuke jin tsoron gumakan ku ni zan ji tsoron su to ni da Allah na dogara ba ruwana da gumakan ku ku je ku tattara su gaba ɗaya ku yi mun taron dangi sun makazo ilayya sannan ku zo ku gama da ni in za ku iya wala tunzirun kar ku yi mun jinkiri ko da minti biyar bana su. ya kalubalance su dangi nuna musu gajiyawar su. wannan kuma na nuna gajiyawar dukkan wani wanda ba Allah ta'ala ba sai Allah ce fa in tawallaytum fama sa'an أسألتكم من أجل إن أجلي إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فإن توليتم إذا كوكا جويا بايا فما سألتكم من أجر ni abin da na zo ina faɗakar da ku ban tambaye ku lada ba ban ce ba ku bani haraji ko ku sa min albashi ina faɗakar da ku gaskiya ne in ajire illa ala Allah lada ne kawai a wurin Allah yake na neman lada a wajen ku dan menene za ku damu wanda bai nemi haraji wurin ku ba yayin da zai faɗa muku gaskiya wanda bai gabatar da wata hidima da yace ku yi masa ba dan menene za ku ji karban gaskiyar da nake faɗakar da ku wa umirtu an akuna min almuslimin kuma lalle ni an umarce ni in kasance daga cikin musulmai wannan ke nuna musulunci shine addinin annabawa gaba ɗayan su ga annabi nuhu farkon su yace wa umirtu an akuna min almuslimin a can gaba za mu zo annabi Musa ya ce mutanensa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin za mu zo annabi Ibrahim kuma iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون za mu ga annabi yusuf yace tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin za mu ga hawariyun mabiya annabi isa iz qala al hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi wa shahad bi anna muslimun mabiya annabi isa ba sun ce su musulmai ne wanda suka yi zamani da shi original one din ba photocopy ba cewa suka yi su musulmai ne إذ قال الحواري نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu annabawa auladu illatin wato ya'ya ne na mahaifi idan aka ce auladu illatin wato ne abin da yake nufi da yan uba mun yi tarayya wajen uba uwa kowa da tashi annabawa sun yi tarayya wajen asalin addini shine musulunci amma tsarin shari'a kuma kowa da nashi ne kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja tauhidin iri ɗaya ne tun daga kan annabi nuhu har zuwa annabi muhammad ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو النبي وأن يزول فيه duk gaba ɗaya banu Isra'ilawa duk gaba musulmai ne haka Allah ya nuna inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur annabiyun allazina aslamu duk musulmai ne gaba daya saboda haka babu wani wanda zai zo wajen Allah ranar tashin kiyama da wani addini a karba masa dole sai musulunci wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-kafirin kaga ne ce wa na kuna min al-muslimin sai Allah ta bi فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنكرين kazzabuhu amma mutanen annabi nuhu sai suka karyata shi cikin kurin wato za su far masa fanajjaynahu sai muka samar da shi wa man ma'ahu shi da wanda suke tare da shi wanda suka yi imani da shi fil fulki a cikin jirgin ruwa waja'alnahum khala'ifa muka sanya su su zanto mamaya a ban kasa bayan mun halakar da waɗancan wa garganan lazina kazzabu bi ayatina muka dilmiyar da waɗanda suka karyata ayoyinmu a cikin ruwa muka halakar da su wannan idan ba kuma ba lokacin da muke cikin suratul araf mun faɗi yadda aka halakar da su kamar yadda kuma nan gaba kila bayani ya zo a cikin suratul hud fanzur kaifa kana akibatul munzarin duba ka ga yaya karshen waɗanda aka yi magargadi ya kasance waɗanda aka yi musu gargadi ba su ji ba yaya karshen su ne ya kasance shine ma'anan fanzur kaifa kana akibatul munzarin to abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana wa الله وسلم وبارك على نبينا محمد muhammad in an tashi kuma sai su bada wata nafila su ce nafilar mu ta yau raka'a shida sallama uku ko raka'a takwas sallama hudu wanda yi sallah wannan yana da lada kaza yana da lada kaza waɗannan sallolin duk ne babu su a shari'ar musulunci babu so a qur'ani babu so a hadisi babu so a alari ko a ijmawi ko iziya ko risala saboda haka wanda suka kawo su duk bidoyi suka kawo ba su da hadisi daya akai abin da yake sunna ko mustahabi shine sallan tarawih din nan da limami yayi tare da ku amma wannan abin da yake babu extra daga baya cewa ka je ka sallaci kaza ka sallaci kaza waɗannan duk bidoyi ne kuma abin na ƙara zama mai tsanani idan an faɗi ladan akwai wanda suke faɗin lada su ce wanda ya sallah iri kaza yana da ladan annabawa arba'in ko kuma ladan aikin hajji su saba'in ko ladan kamar ya ce da miskinai nawa wannan dukkan su baya da asali bidowi ne abin da yake yana da asali a shari'a shi ake sallan tarawihi ko ta haji waɗannan su suke da asali kuma su ake yi Allah shi mana gaman katar Assalamu alaikum wa rahmatullah. akrama sallahu mai tambaya ta farko yake cewa ya halatta a yi huduba da wani yaren da ba larabci ba. Yin hudubar juma'a ko hudubar sallar idi da wani yare wanda ba larabci ba a ko malaman da suka bada fatawa da haka. Cewa ya halatta musamman idan ya kasance mamu din ba sa jin yaren larabci. Amma idan a cikin mamu duk suna jin larabci ko a cikinsu akwai wanda suke bitoyi da larabci shine ya fi dacewa. akwai dai wanda suka halatta cikin malamai yin hudu ba da yaran da ba larabci ba an gane ko sai dai wajen karanta nassin alkur'ani da karanta hadisan annabi dole a karanta su da larabcin su kafin a fassara su ga wancan yara idan kuma ya kasance daga cikin mutane akwai wanda suke dan kakkama larabci mafi kyau a yi da larabci ko kuma ya kasance akwai tsari da liman zai yi na bayan ya kammala hudu ba kuma ya dan fassara wa mutane ko kafin a fara hudu ba a fassara wa mutane ko ana cikin hudu ba ya garwaya da larabci da yaran da mutanen za su ji ya halatta wannan eh. mai tambaya ta gaba yake cewa shi ne ya sha azumi saboda rashin lafiya to idan ya tashi ramawa zai yi tsajere ne ko zai iya goma ya huta ya yi biyar ya huta har ya karasa idan ka tashi ramuwar azumi ba lalle bane ka yi su a jere kana da dama ka yi su daidai kana da dama a yi a jere duk wanda ka yi azumin ka yi. ba shi zama wajibi gare ka cewa sai ka jeranta su na'am mai tambaya ta gaba yake cewa menene hukuncin mai yin sallah a wurin da ake yin karta kowane lokaci wurin da ake yin karta idan ka yi sallah ba a cewa sallan ka ba ta ba sallan ka ta yi amma mai hana ka tafi masallaci ina ka da dandalin karta da an yi kiran sallah ka tashi ka tafi masallaci idan ka je ka samu daraja ashirin da bakwai da annabi ya faɗa cikin hadisi dan saboda sallan jam'i wajibi ce dan haka bai kamata ba ka tsaya kana sallah a wajen sallar ka a wajen ba a cewa ta ba ta yi ba sallar ta yi ka sauke wajibin da ke kanka na ita sallar sai wajibcin jam'i ne kai hasararsa sai ka tuba ka ci gaba da halartar jam'i ka daina sallah a wannan shekarar. mai tambaya ta gaba yake cewa ina matsayin irin kudaden da an a wasu masallatai aka yi sallama ake mika wa limami kuma mai liman ya kamata ya da wannan kudin da wani matsayi waɗannan kudade idan sadaka za a bai wa liman sai a kai masa gida wato abubuwan da ke faruwa shine kamar da nake faɗa akwai matsaloli da dama wanda wasi kaɗai baya magance su irin malaman da suke idan sun yi sallah jan za su zo su ajiye hula mutane suna zuwa suna saka kuɗi sauransu wani tsari ya kamata a yi musu yadda za a yi musu wa'azi su shine mutane su dan sa musu koda albashi ne suna sallar limanci da suke a sa musu albashi da za a rinka ba su wata ba sai sun bukaci su yi bara ba su wulakantu ko su zo su baiwa su yi wa mutane da fara da fuskar addini abin da sa malaman da suka samu yanci na koyar da addini bai tilmali ke biyan malamai kowane masallaci da liman da ladan akwai sallar su. har mai karantar da addini a masallaci za a ware masa sallatin sa ce kai za a karantar da yara kai kuma malamin fiki kai magana ka malamin hadisi kai magana ka to wannan sai malamai su sami yanci su faɗi fatawa daidai wa da fasa tsoron mai zai je dawo amma yanzu babu wannan tsari saboda ka iya ruwa fitar da kai malami ba da rumfa a kasuwa ba ya da salari a local gamman ko kuma a gamman saboda haka sai waɗannan wanda yake mu'amala da su kullum yana kallon kare faɗi fata wanda za ta faɗa musu rai musu rai kuma idan shiru ya ji shiru an daɗe baya wani abu dole kirkiro ko ƙarya ce ya faɗa ya ce gabara idan ka yi kaza za ka samu kaza shiru ka wuce shiru yau gobe jibi dole wata rana ya fito da laya ka fito ya makala ce wannan asa astiyari sa astiyari mota to dan saboda ka ya kamata ya zanto cewa irin wannan malamai akwai tsari da ake musu har yanzu kungiyoyin addini ba sa aikin su da ya kamata a ce sun yi akwai da dama suna da himma suna da kwazo kuma abin da suka yi lalle sun yi kokari amma kar su tsaya a nan inda suka tsaya su ci gaba da habakawa saboda in malami bai samu yanci na abin da zai ci shi ba babu yanda zai faɗa muku gaskiya kuma idan malami ya fara bara ya mika hannunsa ya fara kwadayi to sai yadda hali ne duk mutumin da ya buɗe a kansa kofar roƙo to sai Allah zai ya buɗe masa kofar talauci duk abin da ya samu ba zai wadace shi ba shi yasa har manyan kuke gani wanda sun kai ma yanzu a ce sun zama miliyoniyoyi amma kuma har yanzu suna nan da kwaɗayi kwaɗayi din ya riga ya zama jini da tsokar su saboda shekara ashirin ana abu ɗaya to duk abin da aka yi shekara ashirin ana yi tun ana jin ɗakin sai an zo zaƙi ne da shi kuma ba su a barci in ba haka ba ko malaman da ba sai sun yi bara ba suna da dukiya tattu ne dan abin da suka samu ya kamata su bude rumfar kasuwa wadansu ma na musu kasuwanci amma duk da haka yan bude zakka sai an aika musu wanda yan an aika masa zakka kamata ya su kirawo muridai su ba ba akwai bayan Allah muridai ba wanda aka sa suna ta zikiri a masallaci ba sa ci ba sa sha to sai ka kirawo su tunda kai ka wadata kana da motar shiga kana da gida kana da kuɗaɗe na gida da na waje sai ka kira irin waɗannan muridan ka ce su ma ga su annabi nono aka kawo sai ce abu da je ka kira wa ahlus suffa wanda suke masallaci nono aboki annabi ce a kira su a zo a ci tare a zo a ci tare sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faru to haka ake to irin wannan dai malamai waɗanda suke cikin halin kakani kai ga rayuwa ga su ba su da wani tabbas na rayuwa su ne suke karɓar irin waɗannan kuɗaɗen to ba za ka iya hana su daga rage ba sai ka musu wani tsari a madadin wannan amma su in ka hana su ka ce ba kyau ka karanta dukkan ayoyin alkur'ani ka rantsa da dukkan asma'ullahi husna ba za su yi tsawa to shi ne tafarkin rayuwar ko baka ba su tanji ba shi yasa muke kira ga yan uwa musulmi da suke cikin aikin hukumomi za a iya yara kan waɗannan al'amura me zai hana local government ta sanya ta sanya koda allowances ne ga malamai ta fara da limaman juma'a a ce limaman juma'a gaba daya a Maiduguri metropolitan nawa ne masallacin juma'a kaza ne to kowane malami a ce ga wannan allowance da za a bashi don ya taimakawa rayuwarsa kuma a ce ana son a sati Allah kalli ya dinga karantarwa so uku a masallacinsa bayan magariba zuwa isha'i ya karantar da ahalari ya karantar da wani hadis ya karantar da qur'ani zuwa amma eh, ai a wannan canji za a samu sannan a samu wani rikakken kwamitin zakka da zai rinka tara zakkar masu hali kuma a samu amintattun mutane da za su gudanar da ita a samu su salari idan kasu yi sata sai a samu su salari kar a ce su zo su yi aikin ganin dama aikin ganin dama shi ke lalata aiki dan aikin sa kai na ganin dama amma idan ka sa salari ka sanya dokokin daukan aiki dokokin idan ka kare kaza za a yi maka kaza dole mutum ya tsaya bana idan ka bude kamfani dole sai ka bi hanyoyi fa wanda zaka dauka aiki sai ka ce da irin qualification din da kake so kuma ga yadda ya kamata ya bi ka'idojin ka na aiki idan ya karya kaza zai biya kaza idan zai barka aiki zai baka notice da wata biyu ko uku ko hudu idan zai barka aiki a nan dole ya mayar ma da albashin kaza duk kai wannan tsarin wannan a kamfanin ka kenan a rumfar kasuwar ka kenan amma kuma ka gina masallaci baka masa wannan tsarin ba kuma kana so dole masallaci ya tafi da kamfani ke tafiya amma kamfani an ware masa yana da budget da ake masa masallaci kuma baya da budget kamfani sai da aka duba qualification din duk wanda za a dauka aiki masallaci ba duba qualification ba duk inda aka samu dan ustaz sai a dora shi ko ya sani ko bisu limanci har gadon saki har gadon saki ko da lalanci da limanci duk gadon saki a nan kasar ba karanta mutum ba wai a duba qualification din mutum to tun daga nan sai muka wulakantar da addini ba mu ba shi muhimmanci ba shi yasa sai malaman suke wannan kuma wannan aibu ne a gare mu wallahi malamai su rinka bara domin wanda ba musulmi bai dan ya su zai gansu a wulakanci akwai wani da zo zai musulunta Abuja fa ce ya yarda musulunci gaba daya amma abin da yake roƙo shi dai ba zai iya bara ba shi ya ɗauka fara ma ibada ne gaban liman yanzu zai musulunci ce ya yarda da komai na musulunci amma shin akwai wani rangwame game da bara shi ba zai bara ba to hoton da muka bayar kenan ga waɗanda ba musulmi ba ya kamata idan limamanmu mu muka ga cewa suna cikin talauci mu duba mu wani tsari mu musu fitar da cikin talaucin don kasu bara amma mu zo mu ce ba kyau ba kyau ba zan iya daina ba ya za su rayu ba uzuri nike ba su ba ya kamata su su yi wa kansu dabara yadda za su rayu don amma dai wajibi ne jama'a su yi musu dabara ya rayuwar ta za ta gudana da kyau na'am mai tambaya ta gaba yake cewa ya halarta a kwatanta a wani gidan da mutumin da matarsa take sai da giya kuma take kawo wasu mazaje da ba haramiyanta ba a yi amar kwatance gidan mutumin da matarsa take sai da giya wani ne zai tambayi mutum ina gidan wani ko matar tana sai da giya ya halarta ka kwatanta ayo me za ana kai kwatance ai ba mai giya ba mai shan giya ba ne zugo yan wanda ya shan giya sai ka ta ah, ina ce wala ta wani wala ya shi maludwan amma wannan zai je wurin mijin zaka kai zaka zaka yi masa kwatance me zai hana amma mutum ya bar matarsa kuma tana sayar da giya a gidansa wannan kuma yayi ta'awun alal ismi wal udwan Allah kuma ya ce wala ta'awunu alal ismi wal udwan da haka bai halatta baka bada gidan haya ka kyale ana zina ko ana shan giya ko ana tatar ful a wajen ko ana wani abu da na sabawa Allah fasadi bai halatta ba ko shago ko me karka bayar haya ga wanda ka san zai saba ba Allah dai in kai haka kana cikin mutum hudu da annabi ya la'ance su cikin hadisi yace Allah ne ya la'ance su la'an Allah man awa muhdisan wanda ya bayar da mafaka ga mai aikin barna Allah ya shi da tambaya ta gaba yake cewa mace ce tace tana azumin kafara ne sai wani dalili na shari'a ya zo wato za ta yi sauki azumi ya za ta yi kamar haila kenan sai ta ajiye azumi da zaran jinin al'ada ya yanke kuma sai ta dora akan inda ta ajiye haka dai idan mutum na azumin kafara wanda ake bukatan yin sa a jere ranar idi ta zo za ka aji gobe sai ka dora jinin al'ada ya zo sai a aji yana yankewa yau gobe sai a dora ina fata an fahimta rashin lafiya mai tsanani ta zo ta kama ka za ka aji kana samun sauki sai ka dora ya halatta dama ajiyewa ba tare da uzuri ba shine to ya rusa wannan kuma sai ka faro daga sabbin yau kenan amma inda uzuri babu laifi mai tambaya ta gaba yake cewa mutum ne ya mutu ya bar uwa da uba da iya maza da mata to wai me ya kasan gadon su akar makallau mutum ne ya mutu ya bar uwa da kuma wa uba da kuma me ya yi maza da mata ya kai kace a cikin kuwa ya karanta maza da mata ne a nan ya ce ya ya shi kenan magana ta kare ya bar uwa ya bar uba ya bar ya maza da mata da uwarsa da ubansa kowanne za a bashi sudusi wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad abin da ya rage kuma ƴaƴan nan sai a duba idan maza da mata ne sai a yi musu lizzakar misal hazzul musaye idan maza ne a raba musu daidai wa daida idan mata ne kadai in rabi in ɗaya ce sai a ba ta rabi idan kuma sun kai biyu sai a ba su biyu bisa uku har zuwa ko su nawa ne wannan shine ka'idar da bansu ya tambaya ta gaba yake cewa shi ma'aikacin gwamnati ne kullum yakan zuwa ba mai dawo maiduguri to ya halatta nan ya yi kasar kullum kuma ya zai da azumin litinin da alhamis ban gane ba yana zuwa ba mai ya aiki ya dawo na dawo maiduguri eh to kana da ne yake to ya zai da azumin litinin da alhamis kuma zai kasar kullum a zuwansa da dawansa zai kasar a hanyarsa kamar direba ne kullum ya tuka motar sai ya tafi sai ya yi kasar a hanya shi ma wannan zai kasar tunda zai je dawo azumin litinin da alhamis ai idan kana cikin tafiya ya halatta ka azumi ba ta kai bai halatta ba amma in ka sha wahala sai ka aji نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وإياهم بإحسان إلى يوم الدين بيانك يا السلام عليكم ورحمة الله a kwanaki akwai fatawar da muka karanta a nan gurin dangane da mace mai juna biyu da kuma mace wadda take shayarwa muka ce kowace ɗaya daga cikinsu mai juna biyu da mai shayarwa idan ta ajiye azumi saboda ta jima kanta tsoron cutuwa ko ta jima jaririn da take da ke cikinta ko take shayar da shi cutuwa za ta iya ajiye azumi ko babu ramuwa a kanta sai ciyarwa muka ce wannan shine abin da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma shine abin da za a iya kalatowa wanda sahabban annabi suka yi istinbati karkashin ayar da take magana akan hukuncin azumi to amma mun saba jin cewa za a ce ta sha za ta ce bayan sallah za ta rama ko za ta rama tare da ciyarwa ko za ta yi menene sauransu to na so in karanto mana miji farko akwai hadisi daga Anas ibn Malik ba Anas ibn Malik al-Ansari ba Anas ibn Malik al-Ka'bi akwai bambanci tsakaninsu Anas ibn Malik al-Ansari shine sahabin nan da wato yake hidima ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance tare da annabi har tsawon shekaru tara ko goma amma Anas ibn Malik al-Ka'bi hadisi ɗaya ya taɓa ruwaitowa daga wajen annabi Anas ibn Malik al-Ka'bi yake cewa gharat alaina khailu rasulillah, sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dawaki da annabi ya tura su kai farmaki a waɗansu sasanni na larabawa sun kai hari garinmu fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai na zo wajen annabi sai na da miji tabbata gare shi fa wajadtuhu yataghadda sai na samu annabi yana cin abinci fa qala sai annabi yake da ni udunu fa kul zo mu ci tare annabi yake da ni haka fa qultu sai na ce da annabi sai na da miji tabbata gare shi inni sa'im ai azumi nake ya makin Allah فقال سي النبي تي ادرو احدثك عن الصوم او الصيام كزو ان باكا وني لاباري كو ان باكا وني حديثي game da azumi da as da asiyam duk dai kowanne ana kira azumi yace amma na manta wace kalmar ta annabi ya amfani da ita ko da yace as ko yace as-siyam cikin binna lalle ya faɗi daya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi ce inna allaha tabaraka wa ta'ala wada anil musafir shatr as-salah وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام yace Allah ta'ala ya sauke wa matafiyi rabin sallah idan mutum na raka hudu yayi biyu an sa an yafe masa biyu ba sai yayi ta ba a halin sa na matafi wa anil hamil wal murdi sawma aw siyam mace ko mai juna biyu ko mai tayarwa su kuma an yafe musu azumi Anas ibn Malik yace wallahi laqad qala huma an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yace ina rantsuwa da Allah annabi ya faɗi waɗannan ababen guda biyu gaba ɗaya ko ɗaya daga cikin su imma yace as-sawma was-siyama ko kuma yace as-sawma kadai ko kuma yace as-siyama kadai yace lalle annabi ya faɗe su an gane ko yace fa ya lafa nafsi alla akuna ta'imtu ta'aman nabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kai ton kaina ya takaici da hasara gare ni ina ma a ce na ci abinci tare da annabi ni ma in samu falala lokacin da yace zo mu ci abinci ina ma na karya azumi na ci abinci tare da shi ni ma yanzu zo a tarihi na a rekord dina mun taba cin tuwo a kusi ne tare da annabi sai amma bai samu wannan ba ya ban yanzu ke takaici yanzu wannan abin da wannan hadisin ke dauke da shi matafiyi an yafe masa rabin sallah zai sallaci rabi kenan ko idan ya sallaci rabin nan sai ya zo gida zai rama rabin mai juna biyu da mai shayarwa an yafe musu azumi idan azumi ya wuce za su rama ba za su rama ba hadisi dai ya kawo su idan ka ce mai juna biyu da mai shayarwa za su rama bayan sallah kana nufin matafiyi dawo gida ta sai ya ci ko wannan bibin ke tun da hadisin ɗaya ne wannan hadisi kuma imamu tirmizi da imamu nasa'i da imamu abu dawud suka rawaito shi da sanadi mai kyau abu na biyu fadin Allah ta'ala wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ko ta'amu masakin kamar da bambancin kira'a yake wannan aya tana magana ne bisa ga cewa wanda yake da ikon yin azumi ma ya samu dama ya ciyar a maimakon yin azumi wannan a farkon musulunci haka al'amari yake da aka wajabta azumi sai aka bada zabi in ka ga dama ka yi azumi in ka ga dama ka ciyar da miskini a kullum a madadin yin azumi ko da baka da wani uzuri kuwa amma daga baya sai aka shafe wannan hukunci sai Allah ce faman shahida minkum shara falyasumhu lalle wanda azumi ya watan azumi ya kama mutum na zaune a halin mazaunin gida ko mai lafiya lalle ya azumce shi to sai wanda ya shafe wancan hukunci amma wancan hukunci ko ba a shafe ayar gaba ɗaya ba domin Abdullahi dan Abbas yana cewa wa sabata lishaykh al-kabir wal ajuz al-kabir idza kana la yudikani wal hubla wal murdi idza khafata aftarata wa at'amata kull yawm miskina yace wannan aya har yanzu tana magana akan mutane guda hudu mutum na farko shine dattijo ka iya cewa mutum uku mutum na farko dattijo dattijo ko mace ko namiji shi yasa muka ce hudu dattijo ko mace ko namiji an yafe musu azumi a kowane yini za su ciyar da miskini bayan sallah ko babu ramuwa a kansu ha kuma abdullahi da abbas ce haka alhubla mace mai juna biyu haka almurdi mace mai shayarwa idza khafata idan sun ji tsoro na faruwar wata illa to su ma aftarata za su ci abinci sha ruwa wa at'amata kulla yawmin miskina a kowane yini kuma sai su ce da miskini bai yi ramuwa akan su ba ibnu qudama a cikin littafin sa al-mughni yake cewa wala mukhalifa ibn abbas duk sahabbai ba su saba abdullahi dan abbas ba gane da wannan fatawa ta shi duk sun yi da abin da ya faɗa saboda haka ba bambanci tsakanin ta ji tsoro ga kanta ko ta ji tsoro ga jaririn da take dauke da shi mai juna biyu ba bambanci tsakanin ta ji tsoro ga kanta ko ta ji tsoro ga jaririn da take shayarwa idan mai shayarwa ce duk ɗaya ne wannan malamai da suka zo daga basu da rabi idza qafat ala ya kaza wa idza qafat ala ya kaza amma a asali babu bambanci tsakanin su da juna yadda hadisi ya faɗi su bai bambance ba sannan kuma imamu daru kuturi ya ruwaito magana daga abdullahi dan umar Abdullahi dan Umar ke cewa alhamilu wal murdi'u tuftiru wa la taqdi yace mai juna biyu da mai shayarwa za ta ci abincinta ta ajiye azumi ko ba za ta rama bayan sallah an ruwaito daga Abdullahi dan Umar dai wata riwayan daban anna mar'atahu sa'alatu wa hubla matarsa tana da juna biyu sai ta tambaye shi tace menene hukunci na gashi ina fama da wahalar ciki menene hukunci na فقال سيتي أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي yace ki sha ruwa kowace rana kuma da kika sha ruwa ki sayar da miskini bayan sallah ko babu ramuwa a kai an ruwaito a gare shi Abdullahi dan Umar riwaya ta uku annabin tallahu kana ta ta rajulin min quraish yana da wata ya wanda wani ba quraishi ke aurenta wa kanat hamilan yar kuma tana da juna biyu fa asabaha atshun sai kishirwa mai tsanani ta dame ta fi ramadan a cikin wata ramadana fa amaraha an tuftira wa tut'ima an kulli yawmin miskina sai ce ki ki sha ruwa ki ciyar da miskini bayan sallah babu ramuwa kai saboda haka wannan shine madogarar wannan fatawar wannan hadisin da kuka ji da maganganun sahabbai da kuka ji kuma babu wanda ya saba kan wannan matsalan a cikin taron sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a gwargwadon duk inda muka leka idan har Allah ya sa wani ya leko wani wuri ya ga wanda ya saba to sai mu gani kuma sai mu gwada tsakanin wannan da abin da muka faɗa idan naka ya fi mu karfi sai mu fito mu ce naka ya fi karfi a bi in ko ba samu ba to shikenan wannan za a bi